Kristi daga Ukraine sai nigeria Inda shugaban Muhammadu Buhari cikin kakkausar murya ya yi Allah wadai kan abin da ya kira kisan gillar babu gaira babu dalili kuma na rashin imani da aka yi wa fitaccen malamin addinin musulunci na jihar Yobe Sheikh Goni sami Buhari ya ce kisan gida humanci ne ga mutum mai tausayi da wani maƙetacin soja aikata bayan ya taimake shi. ya ce tabbas abinda sojan ake zargin ya aikata lamari ne na wani jami'i shi kadai akan wani mutum amma yana iya bata kimar daukacin sojan najeriya ga karin bayanin badriya tijjani kalarawi da yake mika sakon ta'aziyar saka gwamnati da al'ummar jihar Yobe da kuma iyalan Sheikh Gwani Aisami. Shugaba Muhammadu Buhari ya kuma yi kira ga shugabancin rundunar sojin Najeriya ya hukunta masu hannu a wannan aika-aika ba tare da wani bata lokaci ba. Ya kuma nemi su fatattaki duk wasu bata gari da ke sojoji. Ya ce kwata-kwata abin da ake zargi maƙedacin sojan ya aikata bayan malamin ya rage masa hanya kamar yadda 'yan sanda suka tabbatar ya saba da ladubban aikin soja wanda ya ta'allaka kan da'a da mutunta martabar rayukan mutane da ba su taka ko kuma suka baras da garin kowa ba sanarwar da babban kwamandan askarawan najeriya ya fitar ta bakin mai magana da yawunsa malam garba shehu ta ambato shugaba buhari yana cewa shi a karan kansa ya ji takaicin wannan mummunan aiki na laifi na mugunta da jami'in kare doka wanda aka horar domin ya kare rayuwar dan adam ya aikata a cewarsa horonsu na sojoji suna bin kundin ƙa'idojin aiki wanda bai yarda da irin aiki na ganganci da laifi ba ya ce ba halin sojoji ba ne kuma ba a horar da su su cutar da rayuwar ɗan ƙasa na gari wanda bai ji ba bai gani ba Buhari ya nanata cewa kisan Sheikh Gwani Gashuwa na iya sawa 'yan ƙasa su shiga tsoron taimakawa sojoji, laban da zai rusa duk wani danƙon aminci tsakanin sojojin ƙasar da fararen hula. Badriya Tijjani ra'wi BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To za ku sami ƙarin bayani kan kalaman shugaba Buhari a shafinmu na intanet bbchausa.com. To ita ma dai kungiyar Izala a Najeriya kira ta yi ga hukumomin kasar su gaggauta gudanar da binciken keke da keke tare da tabbatar da ganin an hukunta duk masu hannu a kisan gillar da aka yi wa shagwani a samin. Shek Abdullahi Balalo shine shugaban kungiyar ta Izala a Najeriya ya kuma yi wa Abdu Halilu karin bayani game da matsayarsu. babu shakka wannan ta'addanci ne babba akan al'ummar musulmi baki daya domin duk lokacin da aka rasa wani jigo malami wato asara ce ga al'umma baki daya idan allah maɗaukakin sarki yana nufin karɓe ilimi cikin al'umma allah yakan karɓi ilimi ne ba wai a cire ilimin ba a'a da karɓan maluma duk lokacin da maluma na kirki na gari ya zamanto an rasa su to kamar ilimi ke ƙara raguwa cikin al'umma jahilci kuma na ƙaruwa don haka wannan rashi da aka yi babban rashi ne kuma sannan rasuwar hanyar da aka bi ko hanya da ta zo hanya ce da kowanne daga cikin musulmi zai nuna bakin cikinsa da alhininsa dangane da abin da aka yi domin kisan gilla ne shek an sha irin wannan kashe-kashe na gilla amma ba a ji ba kun hito kun yi magana sai wannan karo eh babu shakka duk wani abin da ya faru muna yin magana babu yadda za a yi a ce an taba ɗaya daga cikin al'ummar mu musamman ma wannan malami ne ɗaya ne daga cikin malaman sunna karkashin wannan kungiya tamu mai albarka sauran ma maluma da aka kashe su mun fito mun yi magana mun yi Allah wadai da abin da aka yi kuma mun nemi a ɗauki mataki a yi bincike akan haka to wannan ma muna sake dawowa muna Allah wadai da wanda suka yi wannan ta'addanci kuma muna nuna wato matsayinmu matsayin wannan kungiya kan cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki wurin gano da kuma ɗaukan mataki kan suwa ne suka yi wannan ta'addanci a menene manufarsu me ake so a kunnowa ƙasar me ake so a jefowa al'umma yau da wanda suka yi wannan kisar watakila musulmai ne sai a ɗauke shi da wani abu daban koko da a ce musulmai ne suka kashe wani malamin addinin kirista yau da kaji abubuwa ya canja a cikin ƙasa don haka dole ne gwamnati ta ɗauki mataki wannan ba za mu bari ba ba za mu yi shiru ba za mu ci gaba da neman hakkin wannan malamin kuna cewa gwamnati ta yi bincike a ɗauki mataki idan kuma gwamnati ta ɗauki matakai ba ko akwai mataki da za ku ɗauka a to ai a matsayin mu na 'ya'yan ƙasa a matsayin mu na waɗanda ke masu bin dokoki kasar na da dokoki da ka'ida muna so ne a ɗauki mataki a bisa dokokin ƙasa da ka'idar ƙasa domin ƙasar ta shimfiɗa duk wanda ya irin wannan ta'addanci ga abin da ya kamata a mishi muna fuskantar lokuta na siyasa wanda ya faru a baya Allah ji kan Sheikh Jafar Allah ji kan Sheikh Awal Albani da sauran wanda aka kashe ba iya gano waye suka wannan ba amma wannan a fili gashi an gano su wane ne suka yi sojoji ne rundunar 'yan sanda sun tabbatar da cewa sojoji ne don haka dole ne a ɗauki mataki Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izala ta Najeriya. Ga mai biredi TV, mai biredi TV.